بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar bakwai ga watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 22 ga watan August shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 32 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad walafan al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangije ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad wato wani kundi ne na ainihin dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa da manhaji da tafarki da al'adun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafin komai da ruwanka ne dangane da bayani akan shari'ar manzon Allah a cikin ibadoji da mu'amaloli da hulɗa ta da kullun da kasuwanci da yaƙi da aure da dukkanin abin da ke da alaka da rayuwa ko addini babu shakka ibn qayyim ya kai matuka wajen tattara waɗannan bayanai da ainihin yi musu tsari na musamman tare da cewa yayi wannan aiki ga baki da alhalin yana nesa da littafan shi yana halin tafiya a lokacin da ya je aikin haji a ƙasar makka daga ƙasarsu ta ainihin dimashku sham Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi za mu tashi kai tsaye inda mala yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi wannan fasli zai bayani akan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tafarkin da manzon Allah ya gudana wajen gabatar da jawabi hudu ba jawabi da ake yi a wurin ibadoji tun daga sallar juma'a ko sallar idi ko roƙon ruwa ko kisfewar rana ko a wajen mu'amaloli irin na aure ko na jihadi ko sulhu ko makamantansu a takaicen takaitawa malam ibnu qayyim al-jawziya yace khataba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama alal ard manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yakan yi huduba ya tsaya akan ƙasa wa alal mimbar kuma yakan yi huduba alhalin yana tsaye akan mimbari wa alal ba'ir kuma yakan yi huduba alhalin yana zaune akan abun hawa raƙumi ko makamantansu wa alan naqa kuma yana ainihin wato yi har ila yau akan raƙuma ta mace duka waɗannan wurare ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi huduba a irin waɗannan yanayi da ya ambata wa kana idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance idan yana huduba idanun shi sukan yi jazir wa'ala sautuhu kuma murya shi takan yi ƙarfi a jiya ɗaga murya washtadda ghadabuhu kuma fushin shi yana tsananta hatta ka annahu mundirun mundiru jaishin kaga kamar yana ainihin wato jan kunnan sojoji ne za su tafi jihadi ya kulu yana ce musu sabbahakum wa masaku, kuna cikin ainihin wayewar garinku da yammacinku yaya kuke tunanin wayewar gari da yammaci zai kasance gare ku wa yakan ce musu wa'istu ana wa sa'atu wasa'atu kahataini an aiko ni da ni da tashin alkiyama kamar waɗannan guda biyu wa yaqruru baina usba'aihi as-sabbabati wal sai ya gwama tsakanin yatsin shi guda biyu as-sabbaba ita ce wannan kenan yatsa wadda ake tonan fada da ita wal da kuma ta tsakiya sai dai malamai sun nuna wato kyamatar da in an zo faɗan yatsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kira wannan da suna sababa sai a ce mata wal allati talil wusta ta kusa da ainihin wato ta tsakiya ko kuma a ce mata as-sabbaha wanda ake tasbihi da ita in ana tahiya don manzo Allah baya tsokanan fada sallallahu alaihi wasallama amma suna ne dai haka ake kira manzo Allah idan yana hudu ba yakka musu wannan maganganun idan ga nuna musu cewa wayewar gari da yammaci fa ya kusa ya kai ku zuwa ga mutuwa ku dinga tuna yammaci da kuke yi kuna mutuwa kuna tashi gari ya waye yamma ta yi kusa kuke yi da mutuwa sannan kuma ni dinnan da aka aiko na matsayin manzanku tsakani na da tsakanin tashin kiyama kamar haka ne wato kusancin yana kusa da sosai tsakanin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma faruwar tashin alkiyama to mutane suna ainihin wato kasa fahimtar waɗannan ire-iren hadisai domin wani sai ce to ai yanzu an fi shekara 1400 ko ba tashin alkiyama ba eh har yanzu a cikin lissafin duniya da kiyama har yanzu a dan karamin lokaci yake ba ana lissafin rayuwar ɗaiɗaiwar mutane bane a rayuwar ita duniyar ne ake lissafi idan ka kwatanta shekarun da aka yi a can baya miliyoyin shekaru ne kafin a kawo ga kan zamanin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ka kwatanta shi daga lokacin zuwa yanzu wani lokaci ne dan kankani bil muqarana ila wancan idan an comparing din shi da wancan lokacin da haka har yanzu ana nan akan cewa kusa da kusa ne kuma baya ga haka a yanzu da ake rayuwa ma kusan a ce ana jiran kawai alamatu sa'al kubra ne ana jiran waɗannan manya-manyan alamun tashin kiyama kafin kawai a ga alkiyama ta faru mafi yawan alamun tashin alkiyama sun bayyana a wannan zamanin da muke rayuwa kashe-kashe zinace-zinace ƙarya rashin sanin addini kisa ga sunan abubuwa daban-daban ta ƙarubus zaman ga sunan burjik Allah ya tsare mu don haka annabi sallallahu alaihi da aiko shi da tashin alkiyama abu ne da yake nan kusa da juna wa yaqulu yakan ce da su amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullahi baya ga haka mafi alherin zance shine littafin Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mafi alherin ainihin wato tsari shine ma'anan hadi don aka ce huda kai tsaye ana fassara shi shari'a amma hadiyu to ya fi shari'a faɗi tsari kama wanda bature ke ce kalta. al'adu salon rayuwa ta farki yadda annabi yake yin abubuwansa to duka wannan shi na cikin hadiyu kamar da sunan tafi yake cewa zadul ma'adi fi hadi khairul ibad komai da manzon Allah yake yana cikin wannan tsarin amma a Hausa mun saba ana cewa shari'a amma lafazin tabbas yafi abin da ake cewa shari'a fadi ina fata mun gane wannan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama mafi alherin tsari shine tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rayu wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharri a cikin al'amura sune ainihin wato bid'o'i wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuwa dama bata ce wannan ainihin magagun da malam ya koro suna cikin hadisin sahih muslim a cikin ainihin wato babu takhfifi salati wal khutba a cikin kitabul jumu'a kenan da imamun nasa'i da al ibnu Ibn Majah dukkanin su sarwaito shi daga hadisin Jabir dan Abdullah wa kana la yakhutubu khutbatan illa iftataha bihamdillah manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance ba wata huduba da yake farawa face ya bude ta da godiya ga Allah wa amma qawlu kathirin min al-fuqaha'i innahu yaftatihu khutbatan listisqa ah, bil istighfar وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة ابن qayyim al-jawziya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana buɗe duk wata huɗu ba tashi ne da innal hamdalillah kaza kaza kaza kamar da zamu zo mu akan haka yace amma maganan wasu malaman fikihu, musamman malikiya da suke cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana buɗe huduba ko kuma suka maida mazhabunsu. su bude huduba ta roƙon ruwa da istighfari da buɗe huduba ta ainihin sallar idi guda biyu da kabarbari baya ga haka a dinga tsatsaga huduban da kabarbari tsakankani har a gama ita kuma wacce a dinga tsatsaga ta da istighfari har a gama to wannan wani istinbati ne nasu amma ba shi da mustanadi kamar da mala ya faɗa ya ce ba su da hadisi kwata-kwata albatta never ba su da wani hadisi daga annaba akan wannan istinbati ne suka yi fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara daga nan suka dauko cewa an ce da annabi ainihin wato nuhu ne ko ka ce da su ku nemi gafara ubangijinku lalle shi mai gafara ne idan kuka yi haka zai aiko muku da ruwan sama mai yawa shine aka fita roƙon ruwa sallar roƙon ruwa sai a yi ta yin istighfari a cikin hudubobin babu shakka ya tabbata ana yin istighfari a matsayin hanyar neman istisqa amma ba a cikin hudubar ba bayan idan da sallah ko kafin a fita ko a duk lokacin da aka samu yanayi a cikin buƙatar ruwa amma huduba to yadda manzo Allah yake yin ta a ko ina shine yana farawa ne da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa ƙarshe wannan shine sunnar da manzo Allah ya gudana akan duk wata huduba ta shi alaihi salatu wassalam haka hudubar idi da limamai na ainihin sallar idi suke nacewa akan sai sun yi kabarbarin nan a farko sai sun yi a tsakiya sai sun yi a ƙarshe kusa da ƙarshe wannan ma bayi da asali a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an shayi wa malamai masu yin hudubar juma'a amin hudubar idi nasihohi akan wannan amma ya lal asaf mafi karanci ne kawai suka gyara wannan da damansu suna nan sun kale akan wannan malikiya maras dalili a cikin shari'a ta ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu shakka wannan kuskure ne musamman idan mutum da masaniya akan cewa ga abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi sallama to kinan yana canza tastabdil allazi huwa adna bil ladhi huwa khair suna daukan wanda yake nakshan ƙasa kasa su ainihin bar mai kyau Allah ya tsare mu shine sai yake cewa wa sunnatuhu taqtadi khilafahu sunnan manzo Allah tana hukunta sabanin haka wa huwa iftitahu jami'il khutbi shine bude gaba ɗaya hudubobi da godiya ga Allah wa huwa ahadul wujuhi thalatha li ashabi ahmada wannan kuma shine daya daga cikin fuskoki guda uku da ainihin mazhabin Imam Ahmad suka dauka wa huwa ikhtiyaru shaykhina qaddasa sirrahu shine zaɓin malaminmu wa kiki ishara kenan ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi ce qaddasallahu sirrahu Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya ƙara mishi falala babu shakka wannan shine zaɓi mafi kyau cewa a fara hutubobi da ainihin innal hamdalillah wa kana yakhutubu qa'iman annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana yin hutuba ne a tsaye wa fi marasil ata'in wa ghairihi annahu kana sallallahu alaihi wa sallama idza sa'ida al-minbara aqbala biwajhihi 'ala an-nas ya zo a cikin ainihin hadisi mursali wanda aka ruwaito daga Aqa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai huduba yakan kalli mutane ne summa qala sannan sai ya ce assalamu alaikum ce aminci ya tabbata a gare ku sai fara da sallama qala sha'bi sha'bi ya ce wa kana abubakarin wa umara wa umaru yaf'alani hadha sai na bakar da umar sun kasance suna aikata wannan ga sha ƙasa mali cewa hadisun sahihun akhrajahu abdurrazzaq akhbar na ibn jurayj an aidan huwa wa ibn abi an abi usama annahu sami'a mujalidan yahaddisu an shabi qala shabi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-minbara akbar ala an-nas bihi wa qala alaikum manzo Allah yakan juye ce mutane assalamu alaikum kafin a kira sallah ya hudu ba qala fa kana abubakar wa umaru yaf'alani zalika ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa rawahu ibn uh, majah majah ya fitar da shi shi ma min hadisi jabir wa fihi ibn lahi'a a cikin wannan isnadi akwai ibn lahi'a wa huwa da'ifun wa fil babi an ibn umar inda tabarani fil awsat wa qala al-haythami fil majma' fihi isa ibn abdullah al-ansari wa huwa yace isnadin shi akwai wani mutum mai suna Isa dan Abdullahi al-Ansari mutum ne mai rauni har ila sai yace warawahu al-Baihaqi an Jabir wa Ibn Umar marfu'an Baihaqi ya rawaito shi daga Jabir daga Abdullahi dan Umar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama thumma qala sai yace waruwiya fi dhalika an Ibn Abbas wa Ibn Zubair thumma an Umar ibn Abdul Aziz arwaito maganganun daga Ibn Abbas da Ibn Zubair da kuma daga Umar dan Abdul Aziz a takeice in ka kalla duka isnadojin sa da matsala ko da isnadin da yake sahihi amma mursali shine na ata ko wanda yake bayan irsalin yana da ainihin matsala shine kaman kaga wancan na sha'abi shi ma mursali ne sannan na daga Jabiru muttasili zuwa ga ainihin Jabiri ta hanyar Ibn Lahi'a wanda Ibn Majah ya fitar shi ma mai rauni ne da haka duka wannan hanyoyi ne masu rauni ba tabbata ba ainihin wato da isnadoji ingantattu wa kana yakhtimu khutbatahu bil istighfar manzo Allah yakan karasa hudubar shi da ainihin istighfari wa kana kathiran ma yakhtubu bil qur'an so da dama yakan yi hudubar ya zama alqur'ani yake karantawa bayan ya gama wannan ainihin hudbatul haja sai ja ayoyin alqur'ani ya wa'azi da su an ummi hishamin binti harifa qalat wannan mata ce ma akhadtu qaf wal qur'anil majid illa an lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yuqri'uha kull yaqra'uha kull yawm jum'atin alal minbari idza khataba an-nas yace ban haddace suratul qaf ba sai daga bakin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi saboda yawan yadda yake karanta ta ranar juma'a alhalin yana kan minbari dan dama wa'azi ne ake so a yi to qur'ani yafi kowace magana da dadin wa'azi da gaskiyar wa'azi ka sai ya karanta su qaf da take da wa'azi da labarin lahira da tashin alkiyama da hisabi da au da makamantansu ta ishi wa'azi yana da kyau limamai su dinga raya wannan sunna kuma wannan zai takaita ma limami wahala cewa kullum duk sati sai ya tsara larabcin shi ko kuma sai ya kwafo larabcin wani in ya zo kawai sai ya bude alkur'ani sai ya karanta wa mutane gwargwadon abin da ya samu shikenan a tashi a yi sallah wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama abin mamaki ta daga cikin sunnoni waɗanda ainihin aka ƙaurace musu kwata-kwata imla man Allah. sai masallatai kaɗan sosai suke iya raye wannan sunna irin wannan yakan faru da sunnoni haka har wata rana idan wani ya yi sai zama kuma ma abin mamaki abin kallo sai zama labari kafin a gama sallar juma'a wani ya yi posting a facebook cewa ga yana ana wata irin hudu ba ta zama ma kamar musabaka karanta qur'ani kawai ake Allah ya tsare mu da jahilci wannan hadisi kamar da malai ya faɗa imam muslim ya fitar da shi da abu dawuda da nasa'i hadisi ne babu ainihin matsala game da ingancin shi ko misqala zarat wa zakara abu dawuda an ibn mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana idza tashahhada qala al-imam abu dawuda ya ambata daga ainihin sahabi abdullahi dan mas'ud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in yazo hudu ba yakan fara da alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر نفس إلا نفسه ولا يضر الله شيئا za ku ji alama wannan riwaya ba ta saba da yadda ba ta dace da yadda aka san abun ba ko riwaya ce take da nakara a cikin ta jama'a kafin mu je da nisa al-imam Abu dauda kamar da malai ya ambata shi ya fitar da ita da shi da ainihin Abdurrazzaq as-Sanani a cikin musannaf sai dai a cikin isnadin ta akwai wani mutum mai suna Abu Iyad al-Madini wannan mutumin majhuli ne ba a san ko shi waye ba shine ya kawo waɗannan kurakuran da aka ji da wasu ƙare-ƙare kamar da malam zai mana sharhi a cikin ta'liqin da yace rawahu Abu Dawuda fi salati babu rajuli ya ala qausin wa fi nikahi babun fi khutbatin nikah wa fi sanadihi abu ayyad al-madani kaji wa huwa majhulun ba san shi ba lakin sahha al min wajihin akhara wa bi ghairi hadha al-lafz an ibn mas'ud sai dai hadisin ya inganta ta wata fuska daban da lafazin da ba wannan ba daga sahabi abdullahi dan mas'ud hakika abdurra ce faqad akhraja da as-sanani abdurrazzaq ya fitar da imam ahmad wa nasa'i wa tirmidhi ibn majah wa tahawi fi mushkil al-athar wal bayhaqi fi sunan min turqin an abi ishaqa ta hanyoyi daban-daban daga abu ishaka an abil ahwas auf ibn malik ibn nadla ne wannan sunan kenan an ibn mas'udin qala ibn mas'udin yake cewa allamana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khutbatul haja Allah ya karantar da mu khutbatul haja a wata riwaya yake cewa yana karantar da mu ita kamar yadda yake koya mana sura a cikin alkur'ani ma'ana yana mana talqini kenan ya karanta ya karanta ya sa muna karantawa tare da shi muna yana ji har ya tabbatar mun iya ga yadda lafazin yake mai ingancin inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ma'ana wannan addu'a ta kaice lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan wanda duk Allah ya shirye shi ba mai batar da shi wanda ya riga ya bata ba mai shirye da shi ina shaida babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya kuma ina shaida cewa Muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa wannan ita ce lafazi ingantacciya da ta Malam Muhammad nasir Nasiruddin Albani ya yi littafi na musamman khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuha ashabahu ya fitar da alfatsin ya fitar da fawaid ya tabbatar da ainihin maganganu na ainihin wato daidai game da ita kuma a wasu lokuta a can baya mala albani namu malan malam awal Allah ya gafarta mishi yayi wasu karatutuka a muqaddiman ainihin wato sharhu sunna da wasu wurare game da wannan yan uwa sai su koma su ainihin bibi wadannan kasusuwa ko su karanta waɗannan ainihin bayanai a takeice haka ake faɗa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu da ainihin damiri na jami'i ni da nake magana da ni da sauran mutane muna neman gafara muna neman taimako an haka wajen shahada kuma wa ashhadu kai kaɗai za ka yi shahada a madadin kanka don ba ka iya wakiltar wani a gurin shahada na daga cikin fikin da malamai suka fitar game da wannan yana daga cikin kuma zangayi abinda 'yan arabiya suke yi su dinga ƙari suna rage a cikin wannan hudu ba wajen mutum suka ji ya ce man yadi lahu a al-muhtadi wa man yudlil ji da lahu waliyyan murshida wa ya saka me yasa a Fatiya da aka ce maliki ba baka ce maliki yawmil hisab ba duk ba ita bace wannan zangayi ne jama'a ba a ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko a rage mishi baya daga cikin ainihin tsari na tauhidul mutaba'a abinda manzo Allah ya karantar musamman a alfaz na addu'o'i da zikirori ba a canza mishi ya koya sayyidina ali wa nabiyyakal ladhi arsalta a cikin hadisin muslim a wani zikiri sai na da kanta sai ya ce wa rasulukal ladhi arsalta manzo Allah ya ce ba haka na ce ma ba ka ku ga rasulu ya mafi nabi ya mafi nabi musamman tunda an yi maganar irsal amma ya ce mashi ba haka na ce ma ba ka zangayi ne jama'a ya ku alu suna ku daina wannan zangayi haka kuma zangayi mafi muni fiye da wannan shine mutane su dinga yin huduba ta su ta kansu kala kala ga sanan kala kala sun fi sun fi kirge yawa kowa yana ganin washi tunda ya iya larabci ya iya saja'u ya iya eh, burgewa da kawo alphons kalmomi wanda za su dinga suna da mujanasa wajen sautin su da makamantansu yana ta wani kakale ya ta karewa da ha'un da nunin yana ta jawo kanshi fitina wannan ma duka yana daga cikin zangayi saboda mene saboda dukkanin magabata a cikin sahabbai ba mu samu suna yin haka ba mutane sukan ce wai to bai yi daidai bane eh bai yi daidai ba saboda ba haka annabi ba alaihi salatu wassalam ba haka manzo Allah ya ba kuma idan ka bude wannan kofa ba ka da za ka ka hana wani kuma ya ƙirƙiro salati ya ce shi ma gana shi salatin don abin da kai shine ne irin abin da yi bambanci kawai watakila kai baka ce ga falalan naka ba bambancin kawai kenan daka alfaz na addu'o'i alfaz na zikirori da irin waɗannan jama'a ba a ƙarawa ba a ragewa ya halasta mutum ya tsaya a iya nan daga nan sai ya ci gaba da jawabin da zai babu laifi kuma ya mafi falala sai a ƙara da bayani mai zuwa sun ma ya ƙar'o al-ayati waɗannan ayoyi guda uku as-salas aya ta farko ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku da kai imani ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah kar ku sake ku mutu sai kuna musulmai da kuma wannan sura al-imran kenan ko da kuma ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa taqullaha ladzina amanu taqullaha eh ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha huma bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba farqu sutun nisa'i ya ku mutane ku tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai daya ya halicci ma wannan rai matar shi ya kuma furzar da mazaje da dama da mata daga gare su ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi kuma ku kiyaye mutuncin zumunta lalle Allah yana mai gadi akan abubuwan da kuke aikatawa ya saba da kuke aikatawa da kuma ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida take suratul ahzab kenan ya wanda ya wanda kuke imani ku ji tsoron Allah ku dinga faɗin magana take kan hanya yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku kurakuranku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima lalle wanda yake biyayya ga Allah da manzon Allah hakika ya samu rabo mai tsoka malamai suka ce daga cikin hikimar wannan ayoyi shine suna shi kanshi mai magana yana wa kanshi wa'azi da jan kunne cewa kar ya faɗi magana sai ta gaskiya wattaqullaha allati sa'al bihi ma'ana eh, wa qulu qawlan sadida can kuma ku tsoron Allah jin tsoro tun a maganganunku sannan kuma ku sani idan kun tsoron Allah za ku samu falala yanzu yana makan shi wa'azi ne kafin ma ma wani kenan babu laifi ana iya tsayawa a nan har ila yau sannan babu laifi kuma ya falala a cika shaida fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala to nan ma akwai yan zangayi suka ji mutum ya ce wa kulla bid'atin marji'uha ila nari da ya kwan kullu latin finnari ya cin ƙara marju ya saka zama ya kamata mutane su dinga biya a hankali ba addinin fa a ittiba'u ake so babu ibtida'u kar ka zo kuma kana cewa suna bid'a kuma kai ma a shedan bid'a ne don me bid'a shine zangayi a cikin addini duk abin da yake wato ibada ce wadda kai ne ka istisananta kullu ma nassa ala istibabil ulama siyama almutaakhirun minhum wala dalila alayhi mal albani ya ce daga cikin tushe na bid'a malamai ne ko suka ga ya dace ayi abu amma babu dalili a cikin shari'a shikenan sunan shi bid'a kamar maulidi malamai ne suka ga ya dace ayi har zai zama na jahilai ma babu wata hujja a ciki daga Allah ko daga manzon shi ko duk yadda malamai suka ga yana da kyau ba addini bane to haka ma wannan kaga shi malamai ne suke waɗannan ƙare-ƙaren da waɗannan zangayin duk malamai ne suke yin su da haka ba daidai bane ya ku malamai ku daina wancan lafazi na farko da muka ji lafazi ne munkari kamar yadda muka faɗa a wata jumla a ciki munkara kwarai shine da yace wa man ya asihima ya hada wato maimakon wa man ya asillaha wa rasulahu ya zo a cikin hadisi ingantacce da ainihin imam muslim ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani sahabi yana addu'a yana cewa man yuti Allah wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihi ma faqad ghawa wanda yabi Allah yabi manzo ya shirya wanda ya saba masu biyun ya ɓata sai manzo Allah ya ce mishi bi isal khatibu anta tur da mai jawabi irin ka kul ka dinga cewa ne wa man ya'si Allah wa rasulahu Don karka gwama Allah da manzansa a cikin damiri ɗaya wannan hadisi muslim ya fitar da shi a cikin kitabul juma'a cikin sahih sa ina fata mun gane wannan ya daga cikin mun munkare a cikin ta da kuma ƙare-ƙaren da yayi ga sanan wai menene wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi bashiran wa nazira aka ji mutane in suna yi fitayin salo iri iri wani ma sai ya sai ka ji ya ci alal mahajjatul baida lailaha kana hariha la yazigu anha illa halik kuma ita mai kabbara ya bida kuma ana mai kabbara ba ba mai kabbara bane sauki shi kamata ya da kan mun barna ce a kai dan bid'a ne ba mu sani ba na ba ta mun gane wannan jama'a shi sa wannan daga cikin alherin malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani wanda yake babban malami na wannan markazi Allah ya gafarta mishi kusan a kasan nan gaba ɗaya shi raya ambatan wannan huduba ba hulbatul haja Allah ya kai mishi ladan wannan rayawa da yawa sunna annabi sallallahu alaihi wasallama tun mutane suna adawa suna ki har sun zo duka ma sun bi da ƴan sunna da ƴan bid'a duka kowa ya bi a bakin mala albani aka ji wannan rayawar duk karatuttukan shi duk jawabin da zai yi komai saurin da yake yi sai ya fara da ita Allah ya biya shi ladan wannan aiki na'am duk waɗannan irin su ne duk waɗannan salon magana duk wani salon magana da ka sani ko da wannan gama gari da ake yi wai a menene eh, eh, eh, a kunan da ake mutane suna yin shi ba shi ba akan yawan ambaci wai Eh, wa man tabi'ahum bi ihsanin wane ne wane ne da waye duka duk wanda ba wannan ba bid'a ne duk wanda ba na annabi ba sunan shi bid'a jama'a amma mu ce duk wanda ya zama dan bid'a ba amma duk wanda ba na annabi bane komin zakin saja'in shi na ƙarya ne ya fi annabi ya saja'i ne a cikin hadisin muslim wani ya zo wai ya ji labarin an cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da mutanen Makka suke ta suka manzo Allah cewa wai wai wai mawaki ne yana da aljanu da makamantansu sai ya ce shi kuwa tsakanin shi da banu hashim akwai zumunci ba shi yiwa a ce ɗansu ya haukace kuma shi ya kyale kuma shi yana ba da maganin aljanu mai rukuya ne in ta jahiliya sai ya ce bari ya zo yawa manzo Allah sallallahu alaihi wato magani yana zuwa manzo Allah ya karanta ya ce da yace Muhammadu na da labarin an ce ga abin da ya same ka kaza kaza kaza shi ne zo in ji me kake faɗa ne maka magani manzo Allah ya karanta mishi wannan ainihin hutbatul haja har zuwa ƙarshen ta yace don Allah ka maimaita mu ban taba jin zance mai dadin ta ba sai da aka yi haka kafa uku da shi yace na san maganganun bokaye da mawaka da masu sihiri da ƴan dabo amma ban taba jin mai dadi irin wannan ba kuma wannan ba bokanci bane to wannan wanda zai dinga cewa wani wai yana yana wani salo yana wani yana yin kasa yana sama ko yana saja'i da suke yi shi kanshi saja'i shi kanshi ta takallufin shi shi kanshi matsala ne saja shine ka dinga yin magana tana karewa da harafi iri ɗai ɗai ɗai ɗai kamar ru'usul ayi haka to idan ka ɗauke shi ya zama dole wai kai sai ka yi haka da ƙarfin tsiya ko magana ta yi daidai ko ba ta daidai ba kana lalubo kalmomi wanda za su dinga ƙarewa da irin wannan da irin wannan salam shi kanshi matsala ne a cikin magana don irin shi ne wani yayi yi manzo Allah yake ce mashi inna min bayani la sihra malamai sun yi maganganu akan shin wannan yabo ne ko ko suka ne ga wannan zancen a ƙarshe ibn hajar suka tike kan cewa magana da annabi ya ce mata sihiri yana iya zama abin alheri yana iya zama abin sharri ma'ana idan mutum ya iya lauye magana gaskiya dan ya kare gaskiya ta ƙara armashi to yanzu ya zama sihiri abin ban sha'awa kenan wato ba sihiri irin na cutarwa ba wanda kuma ya lauye magana ƙarya dan ya kare ƙarya ya zama abin zargi kenan ba ko ina ne ake an san zance dan ka iya lauya shi ba Allah ya tsare mu a takaice jama'a wannan ita ce hanya kadai da manzo Allah yake bi wajen fara zantukan shi a wajen hudubar juma'a hudubar idi hudubar aure ta yaki ta ko ina koda ka ji an ruwaito a takaice an ce fahimidallahi wa asna alaihi ko to ma'anar shi shine wannan dan ba taba ruwaito aka san haka ba ina fata mun gane wannan Allah ya tsare mu daga bid'a shi ne sai yake cewa na wa nastahdi shi ma ƙari ne na nahmuduhu wa nasta'inuhu wa firuhu sukan ƙara wa nastahdi shi ma ƙari ne wanda yake ba shi da asali wa qala abu dawuda sai abu dawuda da ya rato wannan magana sai ya ce an yunusa annahu alab ibn shihabin an tashahhud rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawm al-jum'a fa dhakara nahwa hadha illa annahu qala wa man ya'sihi ma faqad gawa ya ambata har ila yau shi al-Imam Abu Dawuda daga Ibn Shahabin cewa an tambaya game da shahadar da game da wato yadda manzo Allah yake jawabin shi ranar Juma'a sai faɗi kwatankwacin wannan amma ya ƙara da cewa wa man ya'sihi ma faqad gawa shine wancan da muka faɗa cewa isnadin shi ainihin wato bai tabbata ba ba irsali ne a cikin sa kuma wannan ƙari munkari ne qala ibn shahabin وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا خطب من ذا الله yana cewa wajen hudubarsa basa kaga wannan ballagat ne ibnu Shabin tabi'i ne da ka tun daga nan zaka ji dandanan ainihin wato rashin inganci a cikin isnadin yace kullu ma huwa atin at duk abin da ke nan tafe mai tahowa ne la ba'adu la bu'da lima huwa atin babu wani abu da za a ce yana da nisa bayan zai zo wala yu'ajjilu Allahu a ahadin kuma Allah baya gaggauto da wani abu dan wani na cikin gaggawa ya kosa abin ya faru wala yuhiffu wala yuhiffu ah, li amrin nas kuma Allah baya ainihin rangwantawa ko ya fasa saboda yanayin mutane yace ya fasa yin wani abu ma sha ah, la ma sha annas abinda Allah ya so shi ke faruwa ba abinda mutane suka so ba yuridullahu shay'an wa shai'a nasu shay'a Allah yakan nufaci wani abu mutane ma su nufaci wani abu ma sha Allahu kana abinda Allah ya so shi ke faruwa walau karihan nasu ko mutane ba sa so wala mu'bida lima mubida lima qarraba Allah babu wanda yake nisanta abinda Allah ya kawo shi kusa wala muqarriba lima ba'ada Allah ba wanda yake nisanta abinda Allah ya kawo shi ainihin wato kusa wala yakunu shay'un illa bi idnillah wani abu bai faruwa faufau sai da izinin Allah wannan isnadin shi kamar da kaji mursali ne daga ibnu shahabin az-zuhri sannan kuma akwai in a cikin isnadin saka kafin akai ga haka da ka bai inganta ba wa kana madaru khutbihi ala hamdillahi daukacin hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi zantukan da ke ciki shine godiya ga Allah wassana'i alaihi da yi wa Allah yabo bi ala'ihi ta hanyar ainihin wato ambatan ni'imomin da Allah ya mabayinsa wa ausati kamalihi da ambatan siffofin cika na Allah wa mahamidihi da abubuwan yabo da Allah ake yabon shi da su wa ta'alimi qawaidil islam sannan manzo Allah sallallahu alaihi yakan yawaita karantar da kaidojin addinin musulunci a cikin sa wa dhikril jannati wan nari wal ma'ad da kuma ambatan aljanna da ambatan wuta da ambatan tashin alkiyama da sakamako wal amri bi taqwallah yakan yawaita kuma umarni da aji tsoron Allah wa tabyini mawaridi ghadabihi yakan bayyana kuma abubuwan da ke jawo fushin Allah wa mawaqi'i ridahu da abubuwan da ke jawo yarda Allah fa ala hadha kana madaru khutabi a yadda ka ji shi shine zantukan da hudu manzo Allah suke kewayawa a ciki to ya kai limamin juma'a idan ka karanta wannan littafin sai ka tsaya ka kalla ko ka saurara irin wannan karatu sai ka tsaya ka saurara to kai haka kake yi ko ka zo ka cika mutane ne kawai da ya'ani da surutu ko da hadisan ƙarya da da'ifai da labaran da da na yanzu da aka ɗebo su a cikin iya ulumuddin wannan ba hudu ne waɗanda suke karɓaɓu akwai malaman da suke ganin ma idan limami ya zo hudu ba ya yi ta bata da ɗauke da irin waɗannan zantuka ba ta mayi ba akwai wanda suke ganin haka babu yabo ga Allah babu salati babu ambatan wuta babu ayoyi babu bayani akan abin da Allah yake so ko abin da Allah baya so suka ce wannan ma hudu ba ta mayi ba Akwai malaman da suke ganin haka ma'ana ko da za ka yi bayani ne akan wani abu da ya shafi duniya ko ya shafi rayuwa wanda bai shafi addini kai tsaye ba ka tabbatar ka alakanta shi da addini ina fata mun gane wannan kana yaqulu fi khutbihi manzo Allah yakan faɗa a cikin hudubar sai ya ce ayyuhan nasu innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kullama umirtum bihi ya ku mutane ku sani ba za ku iya yin ba za ku iya aikata dukkan abin da aka umarce ku da shi ba walakin saddidu wa abshiru ku dinga kokarin toshe hanyar barna kuma ku dinga zama masu bushara ijunanku akan gafara Allah da rahamarsa wannan hadisi shi ma yana cikin Abu Dawud a cikin Kitabu Salati da Musnad Imam Ahmad daga ainihin sahabi Al-Hakam ibn hazinin Al-Kalafi isnadin shi ainihin wato kyakkyawa ne wa kana yakhtubu fi kulli waqtin bima taqtadihi hajatul mukhatabina wa maslahatu ya kasance a kowane lokaci yakan yi huduba akan abinda wato maslaha bukatun mutane suke zuwa gare su wato abin da zai amfani mutane idan lokacin lokacin yaƙi ne zai musu ba a kan yadda ake jihadi yadda ake tsarkake niyya yadda ake mu'amalantar kafirai lokacin da za a je aikin haji ne ko an je aikin haji zai musu jawabi a kan abin da shafin layya da aikin haji da sa'ayi da ainihin dawafi da makamantansu ranan idi yayi jawabi akan abin da ke da alaka da idi rana a cikin azumi ya jawabi akan abin da yake da alaka da azumi to haka ake so limamin juma'a ya zama yana da kan gado jama'a ya zama kullun kafin mako yana kallon menene yanzu al'umma suke da bukata wani jawabi suke nema a wurin shi anan dole mu jinjina wa malam Musa man shawi limamin mu nan in dai ka ji hudubin sa Allah ya tsare shi zaka ga suna kullun suna da suna ainihin da alaka da contemporary mai ake ciki mai ake ciki a rayuwa me ya kamata a ankarar da mutane akai kar ka je kai ka dinga ɗebo hudubobi waɗanda wasu suka rubuta ka sato su kuma baka iya mu'amalantar su dan galibi hakan mutane suke ba san ma'ana ma plagiarism ka dauko hudubar wani baka ce tashi bace kamar taka kuma hudubar bata da alaka da kai situation din da kake sai zama abun bai da wani amfani bai da armashi ya kamata limamai su zama suna da kan gado dama ba zai yi ma a ce mutum ya yi limanci ba ma bai da kan gado a nan ƙasa ne kawai ake samun limamai irin haka amma karshen da aka san abun da ake a musulunci ba kafin ka yi liman fa duk ilimin ka sai ka je makarantar limamai fa maka training haka ladan sai an mishi training a makarantar ladanai dan akwai wasu wato maharat wasu skills da kake bukata wanda su sa aikin limancin nan yayi armashi amma ba kai dan ka iya fiqhu ka iya usulu ka yi hada alqur'ani ka taba zaman fatawa ko kana majalisar malamai ta wani sarkin wani gari kawai shikenan sai a ce limami ya mutu kawai shikenan kai ne limam ko an bude sabon masallaci a ce kai ne limam kana da karatun amma baka da watakila skills din ba ganin mutanen bankin suka ɗauki mutane aiki ba sa basu sai aiki sai an je a musu training na musamman haka police haka road safety haka duk wani aiki na professionalism ko da karatun ka karanta in ka gama karatun law baka zuwa kotu ka fara ainihin jawabi sai ka tafi Nigerian eh, law school ka je an yi shekara guda ko shekara biyu ana kayyafa ka yadda ake mu'amalanta abun har saka riga sai an koya ma da cin abinci irin na lauyoyi duk haka yake a ilmance amma mu ne kawai ko sai idan mutum ya kafa masallacin shi shikenan sai abin da ya ga dama ustadai kenan ko kuma wani alhaji birni ya bude masallaci kawai sai ya ce a dama ko na arama a gunshi maka koita da baki sai ya je dauko shi a can wani kauye can gaba da damatu sai ya zo sai ya bashi limancin juma'a a birni sai ya ta sakarci yana shirme to bayan da aka iya kuma masallacin na wannan alhaji ne bayan da aka iya shikenan sai ga ya mai da masallacin wannan gargajiya jama'a ka zo ana hudu ba mutane suna bacci Allah ya tsare mu walam yakun yakhutubu khutbatan illa tataha bihamdillah amma dai baya wata huduba sai ya buɗe ta da godiya ga Allah wa tashahhadu fiha yakan yi kuma tashahhudi a cikin ta bi kalimatai shahada cewa da yake yi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shine wannan tashahhud din wa yadhkuru fiha nafsahu bismihi al-alam yakan ambaci kanshi da sunansa yadda yake wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar ka ce shi ma third party ne yana ba da labarin wani baya cewa wa ashhadu anni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka manzo Allah yake fada sallallahu alaihi wasallama kuma jama'a musamman a hudubar juma'a kun ga hassalati da ake bi a wajen malam albani nasiruddin ya ce makruhi ne a cikin azumin nafi'a saboda su ake ayi shuru kawai a saurara yace ko salati idan liman yayi shi a sa ba za a maimaita wannan salatin ba wajen saboda abin da aka ce a yi shuru ko addu'an ma da ake shiru kawai ake shuru ake idan liman yana hudu ba in ba ya ce kai magana ba ba a so kai magana kwarai kuwa iman na iya tambaya kana iya ka bujiro mishi ma da magana in ya faɗi maganar da za mu ji anan ya faɗi maganar kake ganin ba haka bane kana yi ka bujiro mai da magana amma haka nan kawai yana magana kai kai wata magana wadda ba ta da alaka da yin magana da shi to babu ke wannan na'am dan yace karshe din nan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum warsail muslimi min kulli dhanbin to idan ya fada haka me bukata sai ka daga hannu me daga hannun da kai a ai ya ce ne ina neman gafara Allah gare da ku da ce ku nemi gafara Allah ko fastagfiru da yace wai bari ku cika umarnin yanzu yanzu a ko shi ma wannan addu'a a ce kullun sai yi ta shi ma bid'a ne dan ya zama kamar shi ma wani routine yana cike hudu ba shine da kafaratul majlis mu zo mu ji shi annabi sallallahu alaihi wasallama da subhanakallahumma wa bihamdika ko wata makamantanta wato abin da ke faruwa jama'a abubuwa ne ana tasowa a ga ana yin sa a masallatan da ake cewa na sunna ne sai a dauka dukan su sunna ne sai ran da aka ce a karatu me matsayin su sai a yi ta mamaki saboda an masallaci ya ce shi na yan sunna ne to a bisa da to duk abin da za su yi suna da hujja sai zama hujjojin ba hujjoji ne tabbatattu ba ko kuma su ma da gaskiya bane suka gada ne a gun malaman su wanda ba su identifying kansu da sunna ba aka suka tsallako zuwa cikin rihaba ta sunna sai suka ci gaba da aiwatar da wannan abubuwa wanda suka zo suna halartar waɗannan karatuka ko suna ganin abubuwan da ake yi sai su ɗauka duka sunna ne sai wata rana in an ce ba sunna ba ne sai a mamaki yanzu haka wani ya dinga ɓarara wai an ce salatu tana jina ba sunna ba ce me hujjar shi ai ana rufe karatu a bakar gumu da ita zauna baya baya zama hujja addini abakar gun ba ma shi yake karanta adaba ba wa ya sheka ko da izinin shi ake yi to ko da shine yake yi inda ya tabbata ba sunna bane ba za a ce sunna bane Allah ya tsare mu fa inna ahsanal hadisi kitabullah a yayi zo alafin fa inna ahsanal hadisi kitabullah eh ahdaka a ah, ban san wannan lafazin ba ahdaka kuri asdaqal hadith asdaqal hadithi kalamullah sai su ce mene su kuma to ban san wanne ne kake nufi ba wanne ne ya inganta wanne ne ya zo a lafazin fa inna azan asanal hadithi fa inna asdaqal alhadisi kitabullah haka yazo a lafazin ko to haka za a fara yazo a lafazin babu bukatar sai ka canza kitabu da kalam babu bukata haka shi ma zai zama wani wato shi ma shishigi ne a cikin harkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa sabata anhu annahu qala kullu khutbatin laysa fiha tashahhud fa hiya kal yadil jazma ya tabbata da gare shi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wata huduba wadda babu ainihin wannan tashahhudi din a cikin ta babu fadan na shaida babu abun bauta sai Allah na shaida manzon Allah Muhammadu bawan Allah ne manzansa ya ce kaliyadil jazma kaman hannu ne wanda aka tumbake shi kaman yankakken hannu ne wannan ainihin hadisi kyakkyawan hadisi ne al-Imam ya fitar da shi a cikin kitabun nikahi da al Abu Dawuda a cikin kitabul adabi da al Ahmad da isnadi wanda Tirmidhi ya hasana shi da wasu malamai wasabata sabata nam sai ce walam yakul lahu shawish yakhruju bayna yadayhi idza kharaja min hujrati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da shawish asalin lafazin shawish a larabci larabcin mutanen kasar ainihin wato a sham ne abinda suke nufi da shi sergeant an san sergeant aiko dan sanda ko jami'in soja wanda ba officer ba non commissioned abin nan soja ko dan sanda abin da ake nufi da commission dan sanda officer wanda sai ya je yayi makaranta irin NDA ko wata Royal College of uh, Military a Ingila ko makamantansa wanda sai an zo shugaban kasa ko shugaban sojojin wannan kasa ya rantsar da su to wannan su ne officers su ne ainihin wato sojoji jami'an sojoji na gaske ko kuma jami'an sojoji na jeka na yi ka shine saji da ake cewa da Hausa to shi suke ce shawishi da larabcin ƙasarsu mun gane kamar gargaliya ce amma kuma ta zama mu'tamada gashi kaga shi ma da yake mutumin ƙasar ne kaga sai kawo mana da irin haka tasirin tunda mutumin ƙasar ne kuma yana magana da yaran ƙasarsu sai ya kawo irin wannan lafazin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani odali ko wani dan sanda da ke tare gaban shi ko ADC da ke raka shi ya fito daga ɗakin liman kafin mun bari, ko ya zo ya tsaya a kusa da shi yana hudu ba to babu wannan yawwa kama ce ɗan agaji ko wani ɗan nako ko wani mai baka ƙyari riguna haka da aka aro shi daga hukumar tsaro yana zuwa yana tsayawa a gefen liman yana gadin shi wannan manzo Allah baya yin haka Allah alaihi sallama akwai matsala ba ko <laughs> walam yakun yalbusu libasal khutaba il yawm bai kasance kuma yana sa irin rigunan masu hudu ba irin na yau ba la turhatan baya sa kallabi ya rufe kanshi wala zikan wasi'an ko kuma ai mishi ainihin rigawa take da hashiya shine zikan a sa mata beza ta ko ta ko ina irin wannan alkabbun manya da limamai suke zubawa annabi baya zuba su shine kawai abin da yake cewa da haka shi ma baya cikin shari'a irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su nema can shari'a waye yanzu ko zaka ga wai har musamman ake siyan alkyabbu ana baiwa limamai sarakuna da ƴan kasuwa da masu neman addu'a da ƴan siyasa duk suna limamai ta alkyabbai sai gani mami ya da durowa guda ta alkyabba wanda inda za a tara kuɗin sun kusa nisabi kuɗaɗen su kawai kuma za Allah baya irin wannan shiga ta gani da faɗa wajen zai yi hudu ba yana da rigar shi da yake sakawa ta juma'a da alkyabba da yake sakawa dan taryan baki ko dan sallar juma'a amma ba wai ta zo a gani ce irin ta alfahari ba wannan kuga yana ishara ne wata kila a zamanin su ma ana yin haka ishara ne akan cewa a zamanin da ya rai ibnu qayyim sarakuna da limamai suna irin wannan ainihin wato fita ta gani da fada ina fata mun gane wannan Allah ya tsare mu ma'ana shi limami ko malami mai karatu baya daga cikin wato simarsa a ce ya mai da kanshi dan gayu ya zama bawon riga da bawon ado ba a ce ya tafi a kazance ba ba a ce kai sa riga mai kyau ba amma kada wannan ya zama shine shugul shagil dinsa a ce a samu malami mai wa'azi ana lissafa kayan jikin shi da dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu kwata miliyan haɓa jama'a sai ka ce kuɗin mota wannan motoci irin wannan namu na talakawa ba sa wuce haka waɗannan gwangwanayen da muke hawa to a ce duka wannan outfit ne guda ɗaya na limami ko na mai wa'azi yanzu yana jawabi mutane ba wa'azin suke kalla ba suna kallon karin hular shi ne da kuma cewa kai ta ji guga da irin aiki rigar shi da aka yi har ya zama yadda ka san wani model irin waɗannan yan gayu da suke tallar riguna ya zama mai tallar riga ana ɗaukan hoton shi ana kai ma shagon masu sarfani a cikin garin zaria ana cewa ai mana irin ta malamin nan yan siyasa matsoron shi suke ji saboda sa riga kaga wannan ba wannan ba ɗabi'an malanta ne irin ta malamai rabbaniyun ba malamai sukan ba da uzuri a kan cewa wai saboda irin wannan shigar da suke yi da ita suke kwatan kansu a hannun ainihin wato mutanen duniya wannan kuskure ne malamai suna kwatan kansu ne da gaskiya kul inna ma unzirukum bil wahyi manzo Allah da yazo wa'azi shiga shiga dinga yi wa'azi yace da alqur'ani da ka rike gaskiya kawai kuma tarihin malamai na gaskiya nuna haka wasu sun samu duniyar amma ba su ainihin kalle ta ba ba su daga ido sun kalle ta ba waɗanda kuma suka samu duniyar da wadatar su ba su mai da ta ce shugul din ɗinsu yadda waɗannan malamai ne da suka mai da haka ba har ya zama abun gori a ce malamin kuma bai iya sa kaya ba ba shi da gayu ko malamin mu ya fi malamin ku iya gayu malamin ku shi nawa alkebban shi nawa ɗan nawa nawa ne sai ka ce ana hawan daba da daushe da makamantansu yadda sarakunan gargajiya suke lissafin wato wane ne ya fi iya sa kaya waye fi cinyewa waye sa alkyabba wadda aka kira ta daga Pakistan ko Misra ko makamantin su Allah ya tsare mu wa kana minbaruhu thalatha darajat minbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato matattakala ce guda uku fa idza stawa alaihi idan ya tsaya akan minbarin na daga cikin sunna minbari kai ya wuce matattakala uku wannan magana mala albani ya faɗi ta nasiruddin albani kuma ya samu matsala da wasu malaman ƙasar saudi arabia game da wannan matsala wanda suke ganin babu laifi a bar mimbari ya tsayi amma da yin haka shine asalin sunna a bar shi guda uku na daga cikin kuma alaman masallaci na sunna ne a ga mimbari a cikin sa koda ba na juma'a bane fa stawa alai idan ya daidaita akan shi wastaqbalan nasa ya fuskanci mutane akhadha almu'adhdhin fil adhan faqat sai ladan ya fita ya je ya kira sallah walam yaqul shay'an qablahu wala ba'dahu zalla bai faɗan komai kafin huduban nan ko bayanta bai cewa bari yayi wani jawabi wannan jawabin sai ka sa shi a cikin hudubar ka kai liman sai liman ya zo gana a bari kuma sai fara mutane wani jawabi da Hausa wani labarin siyasa ko tattali ko zamantakewa ko ma wa'azi wannan ai tafi ne na huduba sai ka yi shi a rana hudubar ka ba daidai bane wannan manzo Allah huduba kawai yake da zaran ya zauna fa idza akhadha fil khutba lam yarfa adu sautahu bi shay'in albatta kun ji magana idan manzo Allah ya fara huduba wani baya daga murya shi da wani abu ko menene sawa'un salati ne istighfari ne aya ce aka ja kai alaran ma kace bari ka karasa ta irin da usare suke yi nan duk babu wanda yake wannan shiru ake kamar babu kowa a wajen la mu'azzinun wala ghayruhu ko ladan ko wani shi bai shiga waliman ba in yana yi wanda kuma duk ya shigar yayi wata magana malamai suka ce ba mai yi da sallah hadda in ka ce wani yi shiru dan shi yana surutu kaga wani yayi shiru yana surutu sai ka ce bari ka ce yi shiru in ka fara da kai da shi ta ku ta baci ko da yaro kami da ka je da shi ne wannan daga cikin hujjojin da mal Albani ya bayar cewa ai duk da aka ce duk inda aka ji annabi an kira sunansa a ce sallallahu alaihi wasallama to banda cikin hudu ba saboda a cikin hudu ba har amru bil ma'ruf an hana wannan ya munkar shine kaga wannan wasa da kasa ko yana surutu sai kawai ka ce mishi yi shiru to kai da ka ce mishi yi shiru ka samu matsala dama shi a cikin teki daga cikin kuma kurakuran da yanzu suka zo mutane a zamanance shine ana hutba mutane suna talla tsala a jikin wayoyi waɗannan wayoyi na zamani suka zo mutane fitina jama'a waɗannan wayoyi smartphones din nan sun zama mutane fitina ana hutba mutum yana ta la tsala tsaye haka ya duba nan ya duba can ya duba wannan message ya aikawa da wannan wani ma ga ya ɗaukan hotuna yana cewa ga munan ana huduba yana sanda su a cikin whatsapp da twitter da makamantansu wannan duk wani wato rashin kan gado ne rashin sanin menene abin da ya kamata kai da kuma jawa kai matsala na'am ko ishara ne ko ishara ne ba ruwanka da shi ko ishara da kai da hannu kai ma kai wasa bunda yake so kun gaje ka zauna tsab kai shiru juma'a in ka je da zaran kayi da raka biyun nan malamai suka ce ko karatun alkur'ani ba a ce ka ɗauko littafi ƙur'ani kai ta karantawa ba ko ka je da wani littafi kana karantawa zama kawai ake a jira liman to wannan daga cikin kuma sunna ita ma mahjura baki ɗaya yanzu ba a zuwa masallaci a jira liman fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda zaka je masallacin juma'a da wuri zaka sha mamaki zaka ga tsofaffi ne kawai waɗanda suka hakura da duniya su suke bada da wuri wanda suka riga suka yi ritaya daga rayuwar duniya suna jiran mutuwa bata zo ba zaka je ka tada su kaman su takwas a layi sun tsaya wannan ya zana tsallin tsallin haka sai liman ya zo sai a ta tahowa a ta tahowa kowa haka yake zuwa bayan arfa rijistar nan illa man asama Allah wannan ya daga cikin kurakurai mugayen kurakurai da muke yi kamata ya ce idan ranar juma'a idan ta yi tun daga karfe 11 na safe ko karfe 10 ka fara shiri ka taho juma'a sha ɗaya ko sha biyu ka iso masallaci inda ake sallah karfe ɗaya ko makamanci haka ko tun karfe tara kana masallacin mukan je mu zauna fa a wuraren fira fa a wuni ana yi tun da garin Allah ya waye wani fa fira yake ya fito majalisa ne ko shagon shi na kasuwa ko wajen aikin shi kuma fira kawai ake ba aikin ake ba amma ba zai tafi masallacin juma'a ba sai yana nan yana aunawa liman na hawa ɗaya da kwata shi kuma sai ɗaya da minti goma zai fara alula wannan daga cikin ainihin kuskure da mutane suke suna fawacewa kansu lada mai yawa mu muna faɗa wannan kuskuren Allah ya tsare mu haka muke zuwa a guje nan muna fakin mashina da motoci bayan ana ana hudu ba wa kana idza qama yakhutubu akhadha asan manzo Allah ya kasance idan ya miƙe yana hudu ba yakan dauki sanda fatawakka'a alaiha sai ya ainihin wato kishin gida jikinta wa huwa alal minbar alhalin yana kan minbari wannan ma bai inganta ba kaza zakarahu anhu abu dawuda an ibn shabin yadda kaji dinnan haka abu dawuda ya ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato ta hanyar ibn shahabin gashi aka sai ke cewa la'allahu fi marasil abi dawuda an ibn shahab watakila yana ciki littafin kitabul marasil na limamu abu dawuda ba sunan dinsa ba wallazi fi sunan abi dawuda an al-hakam ibn hazan al-kalfi amma abin da ke cikin sunan ta abu dawuda riwaya daga wannan sahabi al Hassan ibn hazan yace fattu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sab'a sabi'a sab'atin aw tasi'a tis'atin naje gun manzon Allah a matsayina nan mutum bakwai ɗaya a cikin bakwai ko ɗaya a cikin tara fadakhalna alaihi muka shiga inda yake fa qulna ya rasulullah zurnaka fad'ullah lana bi khairin muka ce ya manzo Allah mun zo maka ziyara ne ko muna roƙonka mana addu'a Allah ya bamu alheri fa na au amaralana lana bi shay'in min tamri sai yasa aka kawo mana wani abu wani dan kankanin abinci na dabino mai ya ce wa sha'anu idzaka dunun a wannan lokacin ana cikin karancin abinci ne ana fatara ana yunwa shi yake nufi da eh, yana so ya baka wajihi ne akan ya aka aka musu dan kankanin abinci fa kamna biha ayyaman muka kwana da kwanaki a wannan gari na Madina na fi Juma'a jumata ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muka shaida juma'a tare da manzon Allah fa qama mutawakki'an ala asan aw qausin ya miƙe akan wani ainihin sanda ko wata baka kaga ba a ambaci bari ba fahimidallahi wa asna alaihi kalimatin khafifatin tayyibatin mubarakatin ya miƙe yi ma Allah yabo da godiya da kalmomi wanda suke takaitattu masu daɗi masu albarka sun maƙala ayyuhan nasu innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kullama umirtum bihi ya aku jama'a ba za ku iya yi din abin da aka ce ku yi ba walakin saddidu wa abshiru mun karanta wannan hadisin a dazu ko wa sanaduhu hasanun wa sanahu al-hafiz fi talkhis ibn hajar ya inganta shi ya kitta shi a cikin talkisul habir walahu shahidun min hadith al-bara ibn adib rawahu abu dauda bi lafzi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama nawwala yawm al-eid qausan faqataba alayhi nuwila yawm al-eid qausan faqataba alayhi an miƙo manzo Allah wata baka sai hudu ba a rike da shi abin da ya tabbata kawai shine cewa mai hudu ba ta juma'a ko ta wani ainihin idi ko sa in baya kan mumbari yana iya rike sanda amma kan mumbari ba a hada hawa mumbari da rike sanda wa qala annabi yace qala al-hafiz ibn hajar yake cewa wa tawwalahu ahmad wa tabarani wa wa ibn sakan وفي الباب عن أبي الزبير عن ابن الزبير أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ابن لهيئة وهو ضعيف يتي أبو الشيخ يا فتر ألتاف أخلاق المصطفى da isnadi wanda yake mai rauni amma lakinnahu hasanun fi shawahid sai za a ƙara shi akan wannan sai su ƙara armashi ina fata mun gane wannan jama'a a takaice hudu ba akan mumbari ba a rike sanda wannan da dama daga cikin limamai da ma sun daina shi in banda wanda suka kale suka ce su yan gargajiya ne ko yan mun ji mun gani malikiya to su ne kawai za ka ga suna ainihin wato rike sanda har yanzu amma galibi masalatan ahlus sunna an daina wannan yayi na rike sanda da dai ana rikewa ka ga liman da sanda ta liko ta cikin mota haka ba ta shiga mota saboda tsayi haka dai ta yawo da ita kamar kamar kamar wani dan bararoji Allah shi kyauta kaza zakarahu anhu abu dawuda an ibn shabin wa kana al-khulafa'u thalathatu ba'dahu yaf'aluna zalika halifofin shi guda uku bayan shi sun kasance suna ainihin aikata haka wa kana ahyanan yatawakka'u ala qausi wani lokaci kan kishingida akan baka walam yuhfaz anhu annahu tawakka ala sayfin amma ba a samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kishingida akan takubi ba wa kathirun min al-jahala da dama daga cikin jahilai yadhunnu annahu kana yumsiku sayfa ala mimbari. minbari suna cewa wai manzon Allah yana rike takobi ne akan mimbari isharatan ila anna ad-dina innama qama bis-sayfi dan yana cewa wannan addini bai tsayi ba sai da takobi wa hadha jahlun qabihun min wajhaini mala yace wannan jahilci ne mummuna ta fuska biyu ahaduhuma na ɗayan su annal mahfuza annahu sallallahu alaihi wasallam tawakka ala al-asa wa ala al-qaws abinda aka kiyaye a cikin karatu shine manzo Allah yake shingida ne akan sanda da kuma ainihin baka ba a samu takobi ba wasani fuska ta biyu annad dina inna ma kama bil wahyi wannan addini ya tsayi ne da alqur'ani ba da takobi ba wa amma saifu shi ko takobi mahqi ahli dalal wa shirki ya zo ne dan a karya mabarnata da kafirai sai da mabarnata da kafirai suka ce ba za a yi addini ba sannan aka zo takobi nan ma sai da suka kure suka fara ainihin kisa din su wa madinatul lati uh, annabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yaktubu fiha kuma madina garin annabta din da manzon Allah ke hudu ba a ciki inna ma futihat bil qur'an ai da qur'ani aka bude ta ba taba yaki dan shigar da musulunci madina ba wa'azi aka yi suka ji suka musulunta walam tuftah bis sayfi ba bude ta da ainihin uh, takobi ba wa kana idza arada lahu fi khutbatihi aridun ishtaghala bi manzo Allah ya kasance idan wani abu ya bujuro mushi a cikin hudu ba yakan tsaya yayi wannan abu thumma raja ila khutbati sannan ya koma ya ci gaba da yi misali a ce liman yana ba sai ya shawa zai tsaya ya ainihin wato ya hamdala ya share hancinsa ko ya ji ainihin yana buƙatar ruwa zai iya tsayawa ya ɗauki ruwa ya sha ko ya gana da buƙatar ya wani magana zai iya yi masa magana haka duk abin da ya bujuro mishi gwargwadon buƙata zai iya yi dan manzon Allah yana yi idan idza arada lahu aridun ishtagala bi thumma raja ila khutbati wa kana yakhtubu manzo Allah ya kasance wata yana hudu ba faja al-hasan wal husain sai ga hasan da husaini waɗannan jikoki nashi da yake matukar kauna radiyallahu anhuma ya afurani fi qamisaini ahmaraini suna ta gudu har suna ainihin wato kamar za su yi saboda gudu irin na yara suna ratsa mutane sun sa wasu riguna guda biyu jajaye faqata kalamahu manzo Allah ya dakatar da zancen da yake yi fa nazala ya sauka daga mumbarin fa hamalahuma ya dauke su su duka biyu sun ma'ada ila bari. ya koma ya zaune da su akan mimbarin sun makala sannan ya ce sadakallahu al'azimu Allah ya yi gaskiya Allah da ya faɗi cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyarku da yayayanku lalle jarabta ce gare ku Ba na kaga yana aiki na addini ya ga ƴaƴan shi shine ya yanke ya je ainihin wato yayi magana da su ya ɗauko su ya dawo da su ya da su akan mambari ra'aitu hadaini ya'thurani fi qamisihima manzo Allah yace naga waɗannan yaran guda biyu ne suna ainihin kokarin za su fadi a cikin wannan riguna nasu falam asbir shine ban iya hakura har sai na gama ba hatta qata'tu kalami na yanke zance na fahamaltuhuma na je na dauko su sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anil hasan wal husain kaga wannan hadisi ne ingantacce jama'a al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Abu Dawuda da al-Imam Nasa'i da Ibn Majah da isnadi wanda Tirmidhi da kanshi ya ainihin hassana shi da sauran malamai da haka babu laifi idan bukata ta kama liman yana so yayi wani abu ya ga dacewa yayi sai ya je da gwargwadon hali da gwargwadon abin da ba zai sa ya zama ya bar hudubar gaba ɗaya ya fita daga masallacin misali ya fita ya je ya gama buga waya tukunna ya dawo kuma ya ci gaba ba na'am in dai babu bukata har dan agaji ne mu wuri ya zauna amma inda bukata mu ji wannan jama'a inda bukata dan agaji sai ya aiki to yana iya yin aiki kamar wanda yake a gate din masallaci yana cikin mutane to wannan akwai bukatar shi amma wanda kawai yake wani waje wanda mutane sun riga sun zauna ya ce dole sai ya zo ya sa mutane sun daidaita zaman su ba a daidaita zama a cikin sahu a cikin zama sai an miƙe ake daidaitawa wannan yi da aiki a lokacin sai kuma ya samu ya zauna sannan kuma idan an tashi sallah aikin hada sahu na liman ne liman bai wuce shi ba kai yayi ya agajin nan sai an dinga koya musu karatu ba ya saboda sun iya wato fareti da zafin hali kawai a ce shikenan sun ya agaji ba ya kamata izala ta zama tana da wata cibiya ta horar da yan agaji ba wai kawai hawa dutse ba da aikin da suke yana da alaka da addini ba da ka ake yin shi ba da ga dan agaji zai zo ya tashirme kana ga mai karatu kuma sai ce mu ba mu da wannan kuma da agajin izala ne wai shi ma ahlus ne amma ka faɗa hadisi ya ce ba ruwan shi kaga wannan ya ɓata ce saboda mene dan agaji an sani kawai bai karatu yanzu kana da yaro da ya shiga agaji shi kenan da zuwa hadda saboda ana hadda a asabar lahadi shi kuma zai ce shi za su je training da sassafe in yana da hadda izu goma kafin wata uku ta koma ta wargaje gaba daya shi kenan ya rabu da karatu ba haka bane to ya kamata kar a hana su yin agajin tunda ya da amfanin sa wanda yake da shi yake so ya ta niyya alheri falillahi alhamdu amma kai ya ba asali shi sa anan ma dole mu ƙara yin addu'a ta musamman ga malal albani Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama anan darul hadis ka'ida shine babu wani dan agaji wanda kawai shi dan agaji ne zalla kowa ko me kake yi agaji kake kyamara kake yi janareto kake da lissafin ka malam bai dai kawai ka zo ka tsaya haka shikenan a ci a ci yaki a baka da da kuturin doki ba dan in ka zo ka tsaya a bakin gate din nan kace kai dan agaji ne zalla kai security ne ba ruwanka da katin da yake bayan shekaru duk mutane za su yi ilimi ko kuma kana da kake sai a baka kawai da burace burace amani kana cewa mu ne nan fa muke kaza amma kuma abin da ya kamata a samu a wurin baka samu ba in kun lura ko mutane da suke irin wannan iddayi ce mu ne muke zaune a gaban abakar gumi da mu aka yi duk wa'azin da aka yi na izala wanda aka fasa mutane kai aka kisa shekara 35 da suka wuce amma kuma har yanzu ba zai kantar da kawaidi ba kai ko da ma irin wa'azin da yake a mambari ba zai iya ba ya hau a ce ga alaran ma nan ya taba alaran ma wahala yana yana aiko mishi da ayoyi wannan ma ba zai iya ba kaga wannan ko duk wanda ya iya zafin abun nan zafin kai zai iya shi ba sai kai malami bane duk wanda kashi ya iya iya hayaki wala zai iya wannan wa'azin saboda ba za ka yi tunanin komai ba sai ka hau aran ma yana nan dama yana jiran ka duk abun da ka tuzo ka ce baka aya da ka fara fasara ka hau kan mutane ba shikenan ba ba ga suke yi ba to kowanne ma zaga ga mutum ba zai iya ba kuma amma an shekara da shekaru ana yi da shi shi yasa dan agaji ya zama yana agajin shi bisa kan gado ya koyi karatun addini shine asali sannan ya agajin shi a ilmance dan haka kamar da aka tambaya jama'a yan agaji da suke aiki a sasan juma'a to a duba kai ka kanka adalci kai da agaji tunda ba wanda zai ga maka abinda kake a lokacin da ake hudu ba akwai bukatar shi wanda in ba a yi shi ba za a samu matsala game da sallah matsala wadda take mutawaqqa'a ko sabita to babu laifi ka ci gaba da yin wannan amma idan abin da kake yi za a iya istigna'i a kan shi daidai wannan lokacin to ka bar shi kai ma ka da wuri ka zauna domin mala'iku ma da ke ɗaukar rijistar mutanen da suka zo rufe rijistar suke so su zauna kafi su san kafi su tsarki ne ok ga wani malami ya kawo muku mafita ya kuma agaji tunda masalatai suna daban-daban ai eh mana ai zan faɗa mutane abin da ka ne ɗan agaji zai ka tafi wani masallacin da ake sallah da wuri ka je ka sallar juma'a ka sai ka dawo wani masallaci yi agaji to ta yi kuma ba masallacin kuma ne da ka yi agajin nan watakila sannan kuma akwai hadisi a cikin sunan abi dawuda da manzan Allah ya hana ana sallah kana tsaye da sunan wake kai taka an yi sallah manzo Allah ya ga wasu mutane guda biyu irin kawai da suke dinnan sunan a gaban dakali yace a je a shigo da su ana shigo da su yace me yasa ba ku sallah ba sai suka ce ai mun yi ne a unguwar mu sai ce to daga yau idan kun yi sallah a unguwar ku jira sai an gama sannan ku zo ko kuma in kun zo ku ƙara yin sallah kaga wannan zai wuya ya shiga tare da wannan wajihin naka na'am a ta biyu yake tsayawa a tsakatsaki amin ana uku ko ana uku kan tsaya na can saman kenan sayyidina abubakar shine sai zo sai kawo wata sunna shi kuma sai yana tsayawa a na biyu ma'ana zai so ya kai inda manzo Allah ya kai haka ya tabbata shi kuma Umar sai yake tsayawa a na ƙasa ga ukun sun kare sai na Usman da bai sai kuma tsakiya shi ma sai kuma kawai tsakiya tunda yanzu shi zai soka ƙasa ne eh ba zai soka ƙasa ba Allah ya samu dace na'am idan liman yana cikin ba sai atishawa ya ce alhamdulillah za a yi mashi tashmit idan ya ce alhamdulillah inda har yayi alhamdulillah din wanda suka za su ce mishi yarhamukallah domin yanzu ya karya wannan abin nan din hurma ta ka ai magana yayi magana da ta jawo wata magana kamar da in liman ya ce maka me yasa ka zo alati zaka bashi amsa to haka idan mutum liman ya ce alhamdulillah to akwai amsarta shine a ce mishi yarhamukallah Allah ya tsare mu na kusa da kai a liman ne kai ake magana da shi jama'a haka malamai suka ce amma wani na kusa da kai baka magana da shi na'am suna aikata irin abin da suka aikata a can sai dai wajen sannan ne aka zo aka kada sallah su kuma eh. wani lokacin ma sai za a yi su ke shiga kawo kenan wannan shirin da ake nema su yi din eh. a can da inda ba nan suka yi sallah ba ba su yi ba kuma a nan kuma da sauran sallah ba su yi ba. Kaji a aikace 'yan agaji dai na ganin fatawarsu sai an kai majalisar fatawa ta malamai gaskiya. Iba na a ɗauka akan majalisar fatawa su ba su fatawa abin da ya kamata su yi amma dai suna cikin abubuwa waɗanda suke akwai wato bukata a tsaya kalli su jawabin da malamin ne yake shine cewa wasu yan agajin sukan je wani masallaci su yi aikin agaji ba su sallah ba a na farko ko sai su tafi wani masallacin na biyu da nufin su su samu sallah amma idan sun je suna ci gaba da ayyukan har zuwa sai an ta da sallah wani lokaci ma sai an yi ruku'u sannan suke bin sallah da su samu sallah ala ayi hal ka'idar dai amma ita ce duk abin da wani dan agaji yake yi wanda ba za a iya istigna'i ba daga barinsa to wannan ya da lura zai ci gaba da yi kura ta kama ba zai sallah ne. a bisa yadda zamani ya kawo matsala ko su rigingimu irin da ake fama da su a cikin ɗin yanzu duk abin da kuma ɗan agaji yake yi wanda ko da bai yi ba za a iya istigna'i da shi kaga babu laifi shine ne misali da dan agajin da ke bakin gate din masallaci yana cikin masu shigowa da jakunkuna kawai ne shigo da bomb ko wani abu na bala'i kaga wannan ya da larura matuƙa mutane suna shigowa shi ya tsaya a wajen amma wanda ke rike da gwangwanin sadaka a tare sallah kuma yanzu yana tsaye kaga wannan ai akwai ifradi a ciki ko Allah ya tsare mu sai yake cewa bari mu samu rinka da Allah jama'a sai yake cewa waja'a sulaykun ghatafani wa huwa yakhtubu fajalasa yana kawo mana shawahid ne akan manzon Allah yakan yi wani abu daga wajen hudu ba idan bukata ta kama wata rana wani sahabi mai suna Sulaykul Ghatafani yazo yazo na bayi sallah ta abin nan nafila ba fa qala sai annabi yace masa sallallahu alaihi wasallam yace masa qum ya Sulayku farka raka'ataini wa tajawwaz fihima ka miƙe ya kai Sulayku kai sallah raka'a biyu kuma ka takaita su thumma qala wa huwa sannan manzo Allah ya ci gaba da faɗi alhani akan minbari yake cewa idza jaa ahadukum yawmal jumu'ati wal imamu yakhtubu falyarka rak'ataini wal yujawwiz fihima idan wani ku yazo alhalin liman yana huduba bai riga yayi raka'a biyu ta nafila ba to ya tabbata yayi raka'a biyun nan kafin ya zauna kuma ya takaita su kwarai wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da imamu muslim da abu dawuda da tirmidhi da imamu nasa'i duka sun fitar da wannan hadisi ga baki ɗayansu har ila yau kuma akwai ta riwaya ta ibnu majah daga ainihin sahabi jabir dan abdullahi wa kana yuqassiru khutbatahu ahyana wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan takaita hudubarsa wa yutiluha ahyana wani lokaci kuma yakan ainihin wato tsawaita ta bi hasabi hajatin nasi da gwargwadon bukatan mutane wa kanat khutbatuhu al'aridatu atwala min khutbatihi ratiba khutbar so take bijirowa wadda ba a saba yi ba nazila ita ke da tsayi fiye da hudubar sa ta yau da kullum mu ji wannan waɗanda yake tsawaitawa su ne waɗanda bai saba yi ba kaman kisfewar rana kisfewan wata roƙon ruwa ko makamantansu amma wadda ake yi routine kaman ta juma'a manzo Allah bai tsawaita ta har ma kuma ya ce na daga cikin fiqhul liman a gane liman na da kan gado shine a ga sallar shi ta ta fi ainihin hudu ba shi tsawo haka hadisi bai a cikin ainihin bukhari da littafin abu dawud karanta bulugul maram nan nan kusa amma abin mamaki wannan mana daga cikin sunnoni waɗanda mafiyar limamai suka yi ainihin wato yi watsi da ita sai limami ya muku hudu ba minti arba'in sallan minti uku kamata ya yi dinga akasawa kaga ya zama fawadar lazina zalamu kaulan tsayar da ziki da lahu ya kamata neman juma'a su kula wanda yake limancin juma'a a nan jama'a ya ji in ka je ƙauyen ko garin ku ko anguwar ku ka canza mutane yanayin sallar juma'a da ake kuma a irin wannan lokutan da mutane mafiya suna cikin rana mafiya suna cikin bukatu sannan wannan shi ke hana su samu sallah kamata ya yi sallar da tsawo sai na umar yakan yi sallar juma'a ya karanta suratu yusufa a aya a raka guda ai karanta suratu taha ya tabbata yana karanta ainihin suratu maryam duk wannan surorin waɗanda za a yi kamar minti sha biyar ashirin ana karanta su yaka karanta su a cikin ainihin raka'a guda amma sai kullum liman dinga mutane sallah da iza ja'a da inna adaina amma kuma hudu ba shi kullum wajen shafi biyar na full da wasu kananan rubutu duka kuma sai ya karance ta mutane su ta gengedi suna canza alula wannan gaskiya saboda Allah ya saba wa sunna in bukata ta kama wata rana aka yi doguwa babu laifi amma in ba bukata ana yin huduba ne gajeriya takaitacciya sai a tashi a yi sallah wata huduba tsawo wa kana yakhtubu nisaa ala hidatin fil ayadi manzan Allah yakan yi ma ainihin mata hudubobi na musamman a bukukuwa ranan sallar idi bayan ya gama yau maza huduba yakan zo kuma yau mata huduba su ta musamman wannan ma daga cikin sunnonin da babu shakka ana wasa da su a yau mata wa'azi na musamman a masallacin idi to ni dai ban ma taɓa gani a idi ba gaskiya ban taɓa gani ba ni dai ban san ko sun gani ba amma ni dai iyaka idin da na je ni ban taɓa gani ba ana yi a locos ko a masallacin locos na cikin garin zaria an ce ana yi ji wani da yake zuwa sallah wajen an gama yin maza a je a musu babu shakka wannan daidai ne sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama limamin idi bayan ya gama yin mutane wa'azi ga baki daya sai kuma ya ce mata ku jira ni ina nan zuwa gare ku dama an riga an je mishi laspika inda suke sai koma inda suke babu wasu jami'an masallaci ko waziran shi su raka shi kamar da manzo Allah yakan je da Bilal ya raka shi sai je su mai musu wa'azi da shafi mata ya tana musu lahira ya kwadaitar da su akan ayyukan alkhairi biyayya iyaye biyayya mazaje ya musu ainihin nasihoyi wanda suka shafe su wannan sunna ce babu shakka alherin Allah ya kai ga masu wannan masallaci wannan hadisi wa yuharriduhunna ala sadaqa yakan kwadaitar da su akan su ringa yin sadaka kamar yadda zuwa cikin hadisin ainihin wato al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga Jabir dan Abdullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu hudu ranar sallah karama ranar sallah azumi kenan ko sai hudu ba bayan da ya gama sai ya sauka daga kan mumbari tafi inda mata suke ya je ya musu wa'azi shine wannan wa'azin da yake musu cewa ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna ya ku tawagan mata ku dinga sadaka fa inni ra'aytu akthara kunna ahlan nari fa inni ra'aytu kunna akthara ahlan nari naga da dama kun fi yawa a gidan wuta za Allah ya musu wa'azi suka dinga sadaka da gwalagwalan su da sarkokin su da mundayen su da ainihin makamantan su Allah ubangiji ya sa mu dace wallahu a'lam Allah shi ya sanin daidai to wannan shine bayanai da malam ya dangane da ainihin huduba juma'a amin huduba jawabi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake har yanzu fa jama'a ibn qayyim bai gama mukaddima ba ba Muka lura daga wannan fasalin zamu shiga next shine za a fara fusulun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil ibadat bayani akan ibadoji yadda manzo Allah yake gudanar da ibadojin shi zai fara mana tun daga tsarki alula har zuwa sallah har zuwa zakka azumi aikin haji dukkanin ibadoji idan Allah ya raya mu zamu kai gare su insha Allah Allah ya sa mu dace akwai wanda yake magana a can baya na'am Eh. a'a ko da mutum wato cewa da aka yi da sallah ba ana nufin shikenan sai ya haƙura kai sallah ba ma'ana dai ya fa wata wa kanshi da falalar sallah amma haka zai yi ta kuma ba zai sake yin azhar ba insha Allah na'am wai mutum ne ya zo tarar da ana hudu ba kuma wasu sun tsaya a gefe suna ta surutu shi kuma sai ga bai dacewa sai ya musu nasiha cewa ku ji tsoron Allah ku bari ba kyau dama su a cikin matsala suke kai ma kuma ka tsoma kafa shine magar da muka faɗa abin mamaki wannan ya zama sunna ga musamman matasa jama'a abin kyama annan masallacin na nazara da salafiya malam Musa ya ta yin magana har yayi hudu ba ta musamman akai a mutane ba su dina ba haka ake tattaruwa gefe gefe ana bin inuwi haka mutane suke a masallacin nan na poli haka in ka je danja haka in ka je masallacin ni'ima kai duk masallacin garin na haka ake watakila ma wasu garuruwan ma haka ake wa mutane za su zo kowa sai rataye da dumasa wai shi dan gayu bai san rana bai san kasa sai ya koma gefe ya tsaya bayan an tsaya kuma sai a taru haka taro taro kamar an zo aure irin wannan na al'ada a fara fira liman na hudu ba suna fira waɗannan ba su da juma'a ƙaunar wahida ba su yi juma'a ba sun dai zo yawo kawai sun gaugari idan ka zo juma'a zuwa ake a jona da sahu daidai da zama da mutane suke ba tare da sun hada sahu babu kyau ka ce wai ka zo ga sahu amma tun da nan rana ne sai ka samu ta inuwa can daban sai ka makale ka hada sahu shi ma babu kyau jama'a mu daina wannan kuskure ne gaskiya saboda Allah muna fawalta kanmu da lada mai yawa da falala mai yawa idan wani harkar banza ce mutane suna zuwa su yi awoyi a cikin rana in za ka ce ana screen na ma'aikata ko ana neman verification ko wannan abin da yake post-UME da makamantansu haka mutane suke barin garuruwansu su su bi layi ba sa jin rana ba sa jin wahala wani bai san kowa a gari ba ka zai zo yi verification da za ka dinga yi ba ka mutane suka dinga yi ba wasu kwana suke a wajen akan abin duniya bal tu'siruna al duniya ad-dunya kenan wal akhiratu khairun wa abqa amma sallar da hudubar da gaba ɗayanta an yi tsanani an daɗe shi ne awa ɗaya. daga sanda za a fara huduba zuwa sanda za a da sallah wannan ma tsanani mai yawa kenan baya kaiwa haka amma mutum zai bi layi na an san katin verification ko katin ɗan ƙasa ko layin siyasa gashi nan sanda aka siyasan nan cikin rana maza da mata kuma saboda ana kyama wata jam'iyya mai lema wani ma bai dai saka lema a kan shi ba yana ganin ya gama yau shi jafa'i sai ya bari rana ta buge shi akan abun duniya amma akan abun lahira abinda Allah ya kawo ka duniya dan kai wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mutane shine suke wasa babu shakka shi dan ya kai matuka wajen sanya mana waswasi game da wannan jama'a wannan kuskure ne babba kuma idan ka ga mutane suna surutu haka ko ka wuce kai ka ba su waje kai ka shiga masallacin ka nemi wuri ka zauna in ya zama dole sai ka musu nasiha in an gama sallah sai ka musu nasiha idan ka san su amma wannan lokacin ba a magana da kowa ga akwai malaman fa da suke ganin masallacin juma'a ko da kayi sallah a wani masallaci ka ba ka ratsa ta wani masallaci ko a haka bai halasta kai magana ba irin yanzu da muke da masallatan nan da yawa yi sallah a nan darul hadisi salafiya sai kuma ka tashi ka tafi ka kama hanyar tudun wada zaka je gyalle su sai ka je masallacin Harun ja ana sallar juma'a ana cikin huduba a san da zaka ratsa masallacin nan suka ce bai halarsa kai magana ba saboda asalin manufar shine kada a ji hayaniya kaga dai kai baka cikin congregation din baka cikin wannan mamudin masallacin amma duk da haka ana so ka wuce da shiru ne to ina kuma ga wanda masallacin ya zo akwai maganganu da dama da malamai suka yi a cikin babuka na fiqhu za a zo a tar da wasu anan wasu kuma na san mutane dalibai ne malamai ne aka karanta su amma dai kawai karancin aiki da karatu ne ke damu ubangiji Allah ya tsare mu daga ainihin wato sarrai

to a garin madina akwai masallatai tun manzo Allah yana raye banda masallacinsa cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a dinga gina masallatai a cikin angoni kuma shi da kanshi ma yakan je ya mutane ya mutane sallah ya bude musu masallacin anguwa kuma mutane sukan yi sallah wannan masallatan sannan su taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan karatu ko wata bukata kuma kamar haka ba kowa ne zai ce dole sai ya zo masallacin yayi sallah akwai quba misali akwai masallacin banuwa ne ga sunan a cikin hadisan bukhari to watakila a irin wannan masallatan suka yi sallah amma ba wai sun yi sallah su kaɗai bane baya nuna haka sam cewa wai sun yi sallah furada ko bai nuna haka ta za mu kwana anan sai Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah